وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون sai mabiya waɗanda shugabanninsu suka mayar da su raunana suka ce mu waɗannan shugabanni makircin ku gare mu na dare da rana shine ya hana mu shirya a lokacin da kuka kasance kuna yi mana umarni da kafircewa Allah da bautawa halitta koma bayansa sai suka ɓoye nadamarsu kan abin da suke kai na kafirci a duniya yayin da suka ga azaba kuma suka tabbatar za a azabtar da su muka sanya sarari a wuyan kafirai ba a saka musu irin wannan sakamakon ba sai don abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na bautar wani Allah da aikata sabo saboda lallashin manzon Allah yayin da mutanensa suka karyata shi sai Allah ya tunatar da shi cewa karyatawa ita ce halin al'ummomin da suke gabaninsa ya ce